uku ƙaurar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun girgori yau ma kamar kowace juma'a tsakanin magariba da isha'i gashi Allah mai kowa mai komai buwaye gagara misali ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma da ke kan titin winti a nan cikin garin bauchi birnin yakubu don ci gaba da karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min a hadisi rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi sani da suna sahihul bukhari idan yan uwa suna biye da mu satin da ya gabata mun kwana ne a cikin babin da imamul bukhari ya sa masa taken babu hal tun tumbashu kuburu mushrikil jahiliya wa yuttakhadhu makanuha masjidun shin ya halatta a tone kabarurrukan mushrikai a mai da gurin ya koma masallaci a wancan rana mun faɗi da imam bukhari ya buɗe wannan zance da shi na asarin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Umar da Anas ɗan Malik da kuma zancen da imam bukhari ya ambace shi bi surati ta'liqi hadisin nan la'ana ta al kubura an biya ihim masajida yau za mu tashi daga kan hadisi mai namba na ɗari hudu da ashirin da bakwai a cikin wannan littafi na sahihul bukhari قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال عن هشام قال أخبرني أبي قال عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة wannan hadisi imam bukhari ya karba ta hanyar malaminsa muhammad ibn musanna shi ya karba daga yahya shine yahya ibn sa'id al-qattan shi ya karba daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ɗan zubair shi kuma daga nana aisha allah shi ƙara mata yadda mata take ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta ce anna umma habiba wa umma salama ummu habiba da ummu salama dukansu mata ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallama amma daga baya amma a farkon musulunci ummu habiba matar wane ne ubaidullahi ibn jahshin wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi ƙaura zuwa ƙasar habasha a ƙaurar farko da aka yi ƙarƙashin jagorancin ja'afar ibn abi talib amma da ya je can sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ransa ba kamar yadda wasu ke faɗa cewa wai ya mutu yana ba nasare ba ne ba cin zarafin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da tuhumar sadaka firci da hadisin da yake hadisin da ba na gaskiya ba hadisin da ya kawo wannan labari hadisi ne mubal abin da ke cikin sunan abi dawuda shine wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a can ne babu zancen cewa wai ya zama ba nasari ita kuma ummu salama ita ummu habiba sunanta ramla bintu abi sufyan sannan ummu salama ita ma ta sami damar yin wannan hijira da mijinta abdullahi ibnu asad sunan ummu salama cikakke hindu bintu umayya al-makhzumiyya radiyallahu ta'ala anhum aisha wa ummu habiba da ummu salama ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير bayan sun yi aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya irin abin da suke tattaɗa wa junansu na labaran abin da ya gabata sun ba da labarin cewa lokacin da suka je habasha habasha absiniya kenan ko yanzu ƙasashen da ake ce musu eritrea da somaliya da kuma ethiopia waɗanda jabuti waɗannan ƙasashe ana kiransu habasha a wancan lokaci ina ne suka je ethiopia ko eritrea ko somaliya allahu ta'ala a alam. allahu ta'ala a alam. tabbas ɗaya daga cikin guraren ne amma yanzu ban sani ba yawwa kada ne karin bayani ga abin da ban sani ba kada Allah ya kama ni ko yawwa ra'ayna ha bil habasha fiha tasawil cewa kusan wannan yanki a wancan lokaci wuri ne wanda yake kiristoci ne suke mallakarsa kuma akwai sarkin ƙasar annajashi ashama shi ma banasare ne saboda haka kakar kiristanci a wancan lokaci a wancan guri tana ci a wannan gari ya cikin abin da suka yi ga na coci-coci da irin adan da ake yi wa coci a wancan lokaci sun ga wata wani coci fiha tasawiru cikinsa akwai wato hotuna kala-kala kala-kala bayan rawar kwaya bayan fasto da rabaran bayan rawa da da da me da risawa da ake yi sa'annan kuma wato cike gurin yake da kawa kala-kala ga mutum mutumin wane ga mutum mutumin wane ga na yohana ga na marcus ga na matthew ga na paul ga na wane ne ga mutum ta ko'ina kun san yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ba a so a ringa yi wa masallaci ado manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a ringa kawa ta masallaci ba wai a tsaftace shi ba tsafta daban kawa daban yi masa hotuna yi masa rubuce-rubuce ko da na ayoyin alkur'ani ne zai iya ɗauke hankalin masallaci ya ringa duban gurin wannan ba daidai ba ne ba shi yasa lokacin da za a sake kwaskwarima wa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin sayyidina Umar mai kula da sake kwaskwariman injiniya kenan a yaranmu na zamani ce masa sayyidina Umar yayi ga tsarin da nake so ka gina masallacin akai kai a kinnan nasa minal wa iyaka an tuhammira aw tusaffira fatuftinan nasa kai dai kange mutane kada ruwan sama ya ringa sauka musu kyautata masallacin tsaftace shi doɗe gurin da ke yoyo na hana ka kwai ko da wasa kada ka sa wani guri jajajaja wani guri fari-fari wani guri kala-kala fatuftinan nasa sai ka fitini mutane suna sallah suna kallace-kallace فذكر تالي النبي sallallahu alaihi عليه sai suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa labari kasan duk wani labarin da baka so wani ya sani to kada ka faɗa matarsa don mace ba wani abin da za ta ɓoye mijinta na labarin da ta sani ko da kuwa labarin abi ne na iyayenta don mace babu ruwanta in zama ya zama zama ya yi daɗi za a iya zama da ita ma a zagi babanta in dai da mijinta take so ne hankalin mata hankali ne wanda yake na kusa-kusa fakala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ula'ika idza kana fihim ar-rajulu salih famata banau ala qabrihi masjida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wai ai waɗancan mutane masu irin wannan ɗabi'a masu wato gani abunan yin gumaka gumaka da mutum mutane da hoto-hoto wani a kwarzana wani a zana wani a manna a gurin ibadarsu. su ne waɗanda da can idan mutanen kirki mutanen kirki daga cikinsu da suka rasu sai su ce to irin waɗannan bayan Allah duk da sun bar mu ya ya kamata a ce ba za mu tuna da su ba sai su ce kaga ya kamata mu ringa tuna koyar da yaranmu da jilin next generation da za su zo a koya musu wato a faɗa musu a sanar da su nagartar waɗannan mutanen sai ce abin za a fara yi a yi hotonsu ana kulawa da su ana tuna mutane cewa wannan shine wani daga baya ai daga haka ma aka san bautan gumaka lata da uzza da manata ai asalin su bayin Allah ne nagari me ya jawo har aka mai da su gumaka tun mutane ne daga cikin mutanen annabi nuhu nagari da suka shuɗe sai yan baya suka ce sai shaidan ya kawata musu afa man zuyina lahu su'u amalihi ko wa zayyana lahum ash-shaytanu min a'malahum fasaddahum anis sabili saboda haka sai shaidan ya kawata musu sai suka yi mai mutum mutuminsu daga baya bayan shekaru ya sun wuce sai shaidan ya sake kawata musu cewa a ah, waɗannan mutanen fa bauta ta musu ake yi shi yasa za ga duk abin da yake bid'a ne kullun ƙara gaba take yi kullun in dai abu bid'a ne wato ƙara shiga daji ake yi yanzu yan uwana in ba rashin kunya ba yanzu a ce akwai ban malam manzon Allah akwai felan manzon Allah akwai tufak din manzon Allah akwai iyamurin manzon yan uwana wannan cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi kaga da iyayenmu da dacen ba haka suke yi ba in lokacin maulidi yayi kawai abin da suke yi shine a tare a karanta mai tarihin manzon Allah sallallahu alaihi daga baya sai aka ƙara modernizing sa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tsawon rai Allah kadai ya san irin abin da zai faru nan gaba saboda haka wanda yake son shirya ya yi riƙon da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ala qabrihi masjida bayan wasu shekaru da suka wuce idan aka samu wani bayan Allah da ya mutu bayan an yi mutum mutumansa daga baya sai wasu kuma sai su gina masallaci a me kan kabarinsa ko a binne shi a masallaci domin da a gina masallaci a kan kabari da masallaci a yi kabari a cikin sadu abu ɗaya ne daga zaran wato masallaci an kawo wani an binne shi nan ma ya zama makabarta haramun ne kuma a yi sallah a wannan gurin wa sawwaro fihi tilka suwar bayan an binne shi kuma sai a yi mutum mutuminsa fa ula'ika shirarul khalqi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan su ne a shararan mutane inda Allah yawmal qiyama a wajen Allah ranar gobe kiyama a nan duniya ba dole su zamto a sharare ba za yi wa ma gwamnati da su take yi zai yi wa ma gwamnati tana ganin su ne waɗanda suke masu zaman lafiya su ne masu addini tsakatsaki ba nan addini ba duk zai iya yiwa amma dai a gurin allah ranar gobe kiyama wato za su ɗanɗana kudarsu su ne a shararen mutane yan uwana kun jifa duk wanda wani ya mutu ya gina kabari ya gina masallaci akan kabarinsa ko ya ɗauko wani ya binne a masallaci in ji manzon Allah sallallahu yana daga cikin ashararren mutane ranar gobe kiyama asalin abun koyi ne da waɗanda ba musulmai ba yan uwana dama manzon Allah sallallahu a cikin hadisi ya faɗa mana cewa in ba ku yi a hankali ba in dai ba rikon kankama ku yi sunnar manzon Allah sallallahu ba duk abin da yahudawa suka yi da nasara kuma sai kun yi haka za ku dinga bin sawun kafarsu in sun yi wannan kuma ku yi in ku ba ku yi ba daga baya a samu wasu abin da yanzu don Allah ‘yan uwana da muna tsammanin za a samu musulmi ya aro ba badujala a coci ya ringa bugawa wai da sunan san manzon Allah sallallahu a shekarun baya yanzu abin ba shi ya ci gaba ba cewa idan lokacin ya yi ma sai a gayyato waɗanda ba musulmi ba cewa su ma su taya wato mutane murnar mai haihuwar manzon Allah ai inda suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun musulunta yan uwana ba wai muna kira zuwa ga hatsaniya ba ne ba ba wai ba ma ce a zauna lafiya ba ne ba amma mu abin da muke kira akai shine a rayu a kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bari in dai addini za a yi in kuma son zuciya ne to shi shikenan sai ma ka yi abin da ga dama tunda zamani ne wanda kowa an halatta masa yi abin da ya ga dama amma ba za mu kyale ka muna gani kana cewa wannan musulunci ne sannan baki ya kama ya sannan aka mu kama baki mu me mu shiru bayan mun san wannan ba shine Allah yake so ba ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so ba ba kuma shine abin da manzon Allah ya zo da shi ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن ابي التياح عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اربع عشره ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة wannan hadisi imam bukhari ya karba daga malaminsa musaddad ibn musarhad shi ya karba daga abdulwarisi ibnu sa'idin shi ya karba daga abu tayyah sunansa yazid ibn humaid abuba'i shi ya ce ya ji daga anas dan malik sahabi ga manzon allah allah shi kara masa yadda ya ce kadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallama nan kuma labari za a ɗauke mu a kai mu zuwa ga labarin hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama in ba ku manta ba wannan hadisin malamina dr muhammad sani umar rijiyar lemo ya kawo shi a cikin littafin nabiyun rahama lokacin da muke magana akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda manzon Allah ya shiga garin Madina ya shiga ana buga bandiri ne ko ya ya shiga mun yi ƙarin bayani dogo akan wannan hadisi ina tsammanin kusan darasi guda ya ɗauka saboda haka ba sai an maimaita nan gurin ba قدم Nabiyu صلى الله عليه وسلم منزون الله صلى الله عليه وسلم يا شغو غرم مدينة يا زو غرم مدينة دغا مكة amma da manzon Allah sallama ya zo ba kai tsaye ya iso ƙwaryar garin Madina ba sai da ya ɗan yi zango na 'yan wasu kwanaki a wani ɗan ƙauye da ke kusa zauna a wannan guri tsawon kwana goma sha hudu wannan guri kuma a nan ne dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yin farkon masallaci a duniya shine masjidin kuba shine farkon masallaci a duniya akwai labarin da ake cewa wai su manzon Allah suna taruwa suna sallah a gidan arkam ibnu abi arkam wanda kuke ganin a the message wannan labarin karya ne ba gaskiya ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun fara yin sallar jam'i ne bayan an dawo garin Madina fa aqama an-nabiyyu fihim 14 layla thumma arsala ila bani najjari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa banu najjar faja'u mutaqallidi suyuf suka zo suna dauke da takubansu ba wai don suna da labarin za a yaƙi ko kuma akwai wata barazana da suke fuskanta ba ne ba ɗabi'a ce ta balarabe baya yawo sai da makami a hannunsa kamar ɗabi'an bafulatani ne baya yawo sai da sanda a hannunsa har yanzu larabawan ƙasar yaman za a ga shugaban ƙasa shugaban ƙasar su ba minista ya yi ado sai kuma ya ɗauko takobi ya soka a ƙugunsa saboda ya zamto musu kamar wani abin ado ne an anzuru ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ala rahilatihi Anas dan Malik lokacin da ke bada wannan labari yake cewa mm, yanzu gashi ina ba ku labari bayan tsawon wasu shekaru kenan da faruwan wannan labarin yanzu haka idan zuciya kamar ina hangowa manzon Allah yana kan abun hawansa wa abubakarin ridfuhu abubakar kuma yana goye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mala'u barin najjari haulahu jama'ar kabilan banun najjar kuma suna kewaye da manzon Allah damansa da hagunsa ko da yace in ba manta ba a wancan karatu namu muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar kowa ya hau doki guda ne suka taho daga garin makka zuwa madina to ina dokin abubakar yake yanzu kuma ka ji yana bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama a goye zai iya yiwa ya ajiye shi ne saboda ya samu martabar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma saboda yana so ya yi gaggawar bayanin waye manzon allah saboda kun san abubakar su mutanen garin madina sun san shi dan kasuwa ne yana yawan zuwa shi ka manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai taba zuwa garin madina ba in ba wannan zuwan ba shi ya sa da yawa daga cikin sun ɗauka cewa sayidina abubakar ne manzan Allah sallasalaba saboda haka sai aka kyale sayidina abu manzan Allah kai aka ana ta me tarbar sayidina abubakar sai da shi shi ne ke cewa kai ba ni ba ne ba wane ne ni bari dunguri kaina ga sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kenan kaga da a ce sun hau doki kowa nasa daban-daban da doki manzo Allah za a bashi mai a baya amma dai ko da za ka iya ba ka ga bambance manzo Allah na dan wani lokaci ne malamin suka ce yana daga cikin hikimar da ya sa sayidina Abubakar ya sauka akan nasa sai ya hau na manzon Allah sallallahu alaihi wa anas dan malik yake ya ci gaba da cewa hatta alqa bi fana'i abi ayyuba har sai dai a ƙarshen lamari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sauka a wani fili daura da gidan Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid ibn Kulayb domin kun san da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya shigo dama tun da ba wani shiri aka yi cewa waye da sauki manzon Allah ba sai kowa yana jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gidana zaka sauka gidana zaka sauka sai manzon Allah ce ku kyala taguwa ta fa innaha ma'amura Allah ya umarce ta ta san ina za ta tsaya haka kuwa aka shiga da binta har sai ta je gurin ta zaba da kanta ta durƙusa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce nan ne gurin tsayuwa ta sallallahu alaihi wasallam sai aka duba gidan wane ne fi kusa da gurin da ta durƙusa sai aka ga gidan Abu Ayyub al-Ansari ne sai ya sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yuhibbu an yusalliya haisu adrakathu as-salatu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ɗabi'arsa yadda muka san shi sallallahu alaihi wasallama in ji anas dan malik manzon allah yana so ya yi sallah a duk gurin da eh, sallah ta riske shi wannan kamar wato wani zance ne aka shigar a cikin wannan labari ɗabi'a ce ta manzon allah sallallahu alaihi duk inda sallah ta same shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah wa yusalli fi marabidil ghanami ai ko ina manzon allah kan yi sallah hatta turken awaki da tumaki manzon Allah sallallahu in sallah ta kama a gurin yana yi wa annahu amara bi bina'il masjidi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga nan sai yayi umarni a gina masallacinsa sallallahu alaihi wa sallama gabanin a fara shirye-shiryen gina gidansa sallallahu alaihi wa sallama sai da ya gina masallaci saboda mai da'awa ba shi da gurin isar da da'awa akwai matsala duk mai da'awan da ya samu damar eh, wato mumbarin da zai isar da sako hakika Allah subhanahu wataala ya masa ni'ima wacce take mi babba kamata ma yayi a ce masu da'awa suna fin damuwa da lamarin wato santocin da suke ginawa da masallatansu da cibiyoyinsu da makarantunsu sama da gidaddajinsu amma abin ta kai ne ka je ka samu malami da ƙato tambe ne wai gidan gafarta malam amma inda za ka do masallacin da ke sallah sai ga masallacin ɗan tsurtsut idan wani zo ce masa ina so in taimakawa addini sai ce to dama ina fama da matsalan gida a'a ya ku masu hali da kuɗi ku sani cewa ku taimakawa abin da kowa zai amfana da shi na addini shine taimakon addini amma idan ka zagaya ka bashi kuɗi ya sa aljihunsa wannan shi ka taimaka kamar ka taimaki mutum ɗaya cikin musulmai ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana san musulunci da taimakon musulunci amma wannan fa ba ina cewa kada a taimakawa malamai bane ba malamai suna buƙatan a taimaka musu idan dai suna da buƙata tunda kun ga malamai ma da suke cewa bai dace ba a ce malami yana karantarwa kuma yana karban kuɗin makaranta ba a so malami na karantarwa yana karban kuɗin makaranta eh, malamai na da musamman malaman hadisi idan aka san malami yana karban kuɗin makaranta ba a ma karban hadisinsa ana ganin zai iya yin cuwa-cuwa da hadisu. wa marrawa bi ujratin lam yaqbali wa والرازي وابن wa huwa shabihu يخرم من مروءة الإنسان لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن بذ به الشغل أجز إرفاق أفتى به الشيخ أبو إساق أشي وانا زنتي إمام العراقي فدا ألف يسا cewa malamai za a iya ba su kuɗi a sakamakon karantar wanda suke yi idan ya zamto cewa talauci ya jigga ya jikkata su ya zamto cewa saboda yadda suka ɗauki ba da lokacinsu da da karantarwa ba su da damar zuwa su nemi kuɗi amma malami na hawan shirgegiyar mota kuma ka ɗauka ka ce za ka bai sadaka wai don gafarta malam ne wallahi dai abun ba daɗin faɗa tunda in ma kawo mun ba zan ce ba na so ba amma dai tunda dai haka Allah ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa dole a faɗa mutane gaskiyar lamari wa kana yuhibbu an yusalli ya haisu adrakatuhu salatu fa arsala mala'i mala'in min banin najjar fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika wasu mutane daga kabilan banin najjar ce musu ya banin najjar saminuni bi ha'itikum hada ma'ana gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓa za a yi masallacin sai ya ga wato guri ne wanda yake na wasu tun da na wasu fito domin za ka yi za ku gina masallaci ku za ku gina makaranta in filin wanne sai ku karɓi masa sai ku ce aikin Allah ne in bai bayar ba ya zamto shedan sa ne sai dai ku a tsadance ku duba ga manzon Allah sallallahu ya karantar da ku masu ayyukan addini sai ya ce musu saminuni bi haitikum hadha ina so mu tsadance ku faɗa min kuɗin wannan gona taku قالوا سكتي والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله mu son mu ba kuɗin a dama a ce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a filin mu za a yi a ce tarihi ya rubuta mana cewa sai da aka saya wato wannan na wasu marayu ne wani akwai sahal da suhail ya'yan rafi' ibnu amr ibnu abi amr daga kabilan banu najjar wannan gudun nasu ne suka ce su sun ba da shi fi sabilillahi Faƙala anasun anas ya yace fa kana fihi ma aqulu lakum dama yana so ya kafa musu labarin zance ya hujja ne da cewa ya halatta a tona kabarrukan mushrikai a yi wani abu gida ko masallaci a gurin sai ce musu ƙuburul mushrikina wa fihi kharibun wa fihi nakhlun domin wata gona ce wacce take da shinge kuma a ciki suke binne wanda ya mutu nasu saboda haka akwai ƙabarrukan mashirikai wa fihi kharibun akwai irin kangaye na gininnuka waɗanda aka daina zama a cikin su irin abin da ake ce masa kufayi wa fihi nakhlun akwai kuma wasu yan dabinai fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi quburil mushrikina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa kabarurrukan Bishat yace a a ciccire su a tone su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka tone su thumma bil kharibi fasuwiyat amma wato irin kangayen da aka zauna aka kuma kaurace musu sai manzon Allah sa a rushe su aka daidaita su aka buge su aka daidaita kasar wa bin nakhli fa qutti'a amma da binan tun daga su suna nan a jere reras sai manzo Allah to waɗannan kuma a sassare me kawunan su su ba bai manzo Allah bai ce a tone su da ƙasa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi gini sai waɗannan da binan da suke reras kamar yadda suke ada kawai an sare kansu ne yadda ba za su ci gaba da toho ba sai aka mai da gurin ya zamto eh, sai aka mai da su kamar filas kamar ginshiƙai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ana bamu labarin yadda aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da tsawo domin sahabbai suke cewa inda zaka dan daga a hannunka zaka iya tabowa kokuwar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda Allah subhanahu wataala ya ni'imta shi da zuwa garin Madina idan ya shiga cikin rauda zai ga filas din da suke domin rauda iyakarta iyakar masallacin manzon Allah a zamanin manzon Allah kenan to idan ka shiga rauda za ga filas ɗin da suke cikin rauda kamar ɗan abunan kamar rabin fila ɗin an yi wani alamar wato fenti ruwan ɗorawa abinda malamai suka ƙiddige na tarihi cewa iya wannan secin fentin nan ne iya tsawon masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba gaye bane ba wata alama ce ta tarihi fasaffun nakhla qiblat almasjidi sai aka jera wato waɗannan dabinai suna suna kallon gaban masallaci wa ja'alu ibadatayhi alhijara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yasa aka sanya wato foundation din masallacin aka yi daga duwatsu wa ja'alu yanquluna sakhra wa hum yartajizuna sai aka yi taron wato aka yi aikin gayya aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana suke cewa ga sunan kamar ina ganin su yanzu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansu suna ɗebowa tsakon kwani suna ɗebowa hoge suna ɗebowa marmara ana mai da shi a matsayin bulo saboda haka duwatsu aka ɗauko aka ta ginawa har aka yi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda yake wajalu na sakhra wa hum yartajizuna suna yi suna rajizu rajizu wani irin waka ne wato shine waƙar da ke waƙa ce wacce ba kamar sauran waƙe ba domin ka'idar rajas ba dole ne har rufan ƙarshe su zamto bai ɗaya ba sai dai ɗangon farko da ɗango na biyu dole za su zanto iri guda ku duba ku gani allahumma la khaira illa khairul akhira ra ra ko faghfir lil muhajirina wal muhajira ra ra ra wannan wani zance ne kawai na harkan adabi da literature larabci arrajzu shine wani ma'aunin waka da ke zuwa akan ma'aunin mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun wanda galibin waƙe-waƙen ilimi ana gina su ne akan wannan ma'auni saboda ya fi kowane ma'auni sauƙin yin waƙa a kai idan ka duba kalamuna lafzun mufidun kastaqim واسم وفعل ثم حرف الكلم مكنن الف ابن مالك ابي سا wannan bawaka aka mi abi sa wannan bahari aka gina shi in ka dauki aqulu min ba'd iftitahil qawli bihamdi dhi tawli shadidil hawli li li mekinan mulhatul i'rab ta imam al-hariri akan wannan abun aka gina shi ya yaqulu raji rabbihil muqtadiri abdurrahim ibn al-husayn al-asari alfiyan iraki akan wannan ma'auni aka gina ta du galibin wato yaqulu raji rabbihil ko يقول يقول يحيى القرطبي الداري المرتجي ma'azubatul rabbani ko za a ga akan wannan bahari aka gina shi ‘yan wake kaɗan ne aka gina su na ilimi ba a wannan baharin ba saboda sauƙinsa kamar shatibiya ba a kan wannan bada'atu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila an gina ta akan baharu tawil ne kamar noniyan ibnu ibnu shi ma akan baharu tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu fa'ulun fa'ulun mafa'ilu jahmu bin safwanin wa kaza wa kaza wa kaza wallahu ta'ala a'lam kun dai gane abin da son faɗa shine allahumma la khaira illa khair al-akhirah faghfir lil muhajirin wal lil ansari wal Allah sallallahu alaihi wannan zance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba mawaƙi bane ba wa ma allamnahu shi'ra wa ma manzon Allah Allah bai koya masa waka ba kuma ma bai dace manzon Allah ya zamto mawaki ba amma gashi manzon Allah ya furta abin da ya kama da waka in ba kuma ba cikin karatun nabiyur rahma da muke magana akan ghazwatul khandak na ce muku ta'arifi definition na waka a larabci sai a ce kalamun mawzunun muqaffa kharaja min qa'ilihi qasdan wato zance wanda yake tsararre wanda ke zuwa bai ɗaya amma wanda mai furta shi ya yi niyyar furta shi da niyyar da niyar waka ne in ba haka ba ai akwai wasu 'yan gajejjerun ayoyi a cikin alkur'ani da za su iya hawa kan wannan ma'auni na tsammanin a wancan sati ko satuka da su gabata a karatun nabi rahama mun yi bayani dogo akan wannan matsala ko babu salati fi marabibil ghanami da ya ce har yanzu muna nan dai cikin zance ne akan hukunce hukuncen masallatai to zai ba imam bukhari ne yanzu ya kulla mana wani babi mai taken babin yin sallah a turken dabbobi amma alghanam ana nufin awaki da me da tumaki shin ya halatta a yi sallah a gurin ko kuma gurin najasa ne wato malamai domin a dabbobi sun kashi biyu manzon Allah sallallahu ya halatta yin sallah a turken dabbobi awaki da tumaki amma an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah a turken raƙuma kamar inda hadisin Jabir ibn Samra da Abu Huraira ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sake alwala idan ya ci naman raƙuma amma baya sake alwala idan ya ci naman awaki ko tumaki saboda raƙumai yana da wata kasiya ta musamman ya zo a cikin hadisin eh, da imam abu dawud da ya rawaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce saboda su raƙuma tare da su akwai shaidanu ko kuma su shaidanu ne amma ingancin ƙarin wannan ruwaya tana buƙatan ƙarin bincike مجيز زواج ابن امام البخاري يرويته قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن ابي التياح قال عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد wannan imam bukhari ya karbi wannan hadisi daga suleiman ibn harb daga shuba ibn hajjaj ibn ward al-ataki abu al-bistam al-kufi daga abu tayyah yanzu yanzu nan sunansa ya gabata yazid ibn humaid ad-dubai daga anas dan malik Allah shi kara masa yadda kan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yusalli fi marabi bil ghanami yana yin sallah a turken awaki da tumaki thumma sami'tuhu ba'du yaqulu shi abu tayyah yake cewa sannan daga baya ma na ji anas idan zai ba da labarin yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah ne a tirken dabbobi gabanin a gina masa masallaci sallallahu alaihi wasallama wannan fa ba wai yana nufin cewa yin sallah a tirken dabbobi yana da wata lada yana da wani lada na musamman bane ba domin ka san wasu suna da wato taho mu gama idan suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wani abu sai su ce sai sun yi ba sa tsayawa su lura me ya yasa manzon Allah ya yi wani lokaci ne ya sa ya yi akwai wani yanayin da ya sa manzon Allah ya yi to kai ma in ka samu kanka a wannan yanayi sai ka yi alhukumu ya duru ma'al illati wujuban wa adaman haka ya kamata in ba haka ba sai wani ya zo maka da wata bidi'a ya ce maka ai sallah a turaken dabbobi sunna ce ya kamata a ringa zuwa ana sallah a me a tilkin dabbobi irin wannan ne irin masu cewa sallah da takalmi a masallaci sunna ne saboda haka ko ba ku so koya ku gyara masallacin ku sai mu muku sallah da takalmi a masallaci ina tsammanin zance akan wannan ya gabata lokacin da muke magana akan babin sallah da takalmi saboda haka idan ka samu kanka a yanayin da babu gurin sallah sai tilkin dabbobi in kayi sallah a gurin kayi daidai ba ka yi laifi ba an gane saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce abunan al'ardu kulluha masjidun illal makbarata wal hammam hadisin abu sa'id al-khudri cikin tirmidhi da sahih ibn hibban cewa manzon Allah ce al'ardu kulluha masjidun ƙasa da ka ganta nan ko ina masallaci ce illal makbara sai dai makabarta wal hammam da ban ɗaki da kuma tirken wato raƙuma kamar da za mu ji nan gaba kaɗan babu salati fi mawadi'il ibli babi da zai yi bayani akan sallah a gurin da mawadi'il ibli gurbin gurbin kwanan raƙuma imam al-bukhari a nan gudun kamar da za mu gani yana ƙoƙari ya saɓawa ra'ayi mafi rinjayen malamai akan haramcin sallah a tirken raƙuma wanda kuma abinda imam bukhari ya tafi a kayi ba shine ne furin jayi ba abinda malamai suka tafi a kayi shine abin da ya furin jayi domin akwai hadisi gangariya wani ko da baya cikin sayi bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a akan ayi sallah a turkin raƙuma kada ka ji cewa imam bukhari ya kulla wani babi kuma daga baya malamai sun faɗi wani abin da ya sa a masa a kuma rinjaye da nasin kace yaya haka domin imam bukhari dan adam ne akan iya samu yayi daidai akan iya samu yayi min ya kuskure amma zahiri abubuwansa na daidai sun fi rinjaye sama da abin da yake na na kuskurensa wannan kuma dabi'a ce ta dan adam kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at tawwab nobody is perfect ba wanda ya ce maka shi komai nasa daidai ne shi domin ko da hadisi ne za ka iya samun wani hadisin da baya cikin bukhari baya cikin muslim amma kuma ƙarfin isnadinsa ya fi wani da ke cikin bukhari ya fi wani da ke cikin muslim wa ma ya aribu lil mawfuqi ma ya ja'aluhu musawiyan aw kamar da imam iraki ko suwidi ne ke faɗa cewa wa suwidi ne ko wa ya aribu lil ma ya ja'aluhu musawiyan zai iya yiwa littafan da ake ganin imam bukhari ya kere musu kamar sunan abi dawo da ko tirmidhi ko nasa'i a sami wasu hadisai waɗanda wato sun fi nagarta da ƙarfi sama da waɗaiɗaikun hadisan da ke cikin bukhari amma in ana maganar littafi da littafi ne to littafin bukhari ya kere na kowa قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله imam al-bukhari ya karba daga malamansa sadaka ibn fadl abul fadl marwazi daga sulaimani ibn hayyan abul khalid al al-asdi shi daga ubaidullah ubaidullah umar ibn hafs ibn asim bin umar ibn al-khattab al ta'ala anhu daga nafi maula ibn umar yace ra'aytu ibn umar yace ga abdullahi dan umar yusalli ila ba'irihi yana sallah ya sa raƙumansa shine suturarsa yana sutura da raƙumansa kaga anan gurin ga ma raƙumin yana gurin wa kala ce ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya fa'aluhu na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin haka anan gurin imam bukhari sai ke ganin cewa a ah, tunda an ce na anan gurin tun daga me tun daga ma raƙumin yana nan su kutum saboda haka kaga babu maganar a cewa wai sallah a haramcin sallah a gurin da raƙumi ke kwana ai ga raƙumin masu kutum malamin suka ce a kowane hadisi ya ajiye shi a gurbinsa wannan hadisin a ce halaccin yin sutura da me da dabba kana kan raƙumanka kana kan dokinka za ka iya yin sutura da raƙumi ko doki ko ta dabba ko jaki ko amma in ya wuce kuma me ya yanke maka sallah amma idan kuma gurin kwanansa ne domin zai iya zama ya tsaya a gurin amma bai kashi ba kuma in ya yi kashi ɗaya gulbin gurin da najasar gurin ba kamar me ba kamar gurin da yake kwana ba ne ba domin ka san wallahu ta'ala alam kan ne karin bayani ko babu man salla wa qudamuhu tannurun aw narun aw shay'un mimma yu'badu fa arada bihi Allah babi da zai yi bayani ina mutumin da ya salla, amma gaba da shi akwai tannur kaskon gasa masa aw narun ko ma wuta dungurungum aw shay'un mimma yu'badu ko akwai wani abin da ake bautata masa koma bayan Allah fa'ara da bihillaha amma ba wai shi ya sa wannan abun a gabansa ne don ya bautata masa ko don yana girmama shi ba ko don ya ba shi matsayi ba ko ba shi yake yi wa ibadar ba shi Allah yake nufi kawai da yanayi ne ya sa ga wuta a gabansa yaya za a ce shi ma ya bautata ma wuta ko kuma sallarsa ta ɓaci ko ma gurin yin sallah a gurin haramun ne imam bukhari sai ya ce وقال الزهري أخبرني أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عربت علي النار وأنا أصلي وأن حديث إن شاء الله ننقب كأننا ذوى بإسناده شيء من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي yana sallah wata rana sai aka bujiro masa da wuta kun san kisar kispewar rana da kispewar wata nan da kisfiyar da rana ta kisfi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yi dogon karatu a wannan lokaci an ga manzon Allah yana gaba yana baya yana miƙa hannunsa yana jawo baya sallallahu alaihi wasallama bayan ya kammala sallar sai ce Allah ya bujuro masa ne da wuta ya ga abin da ke cikinta da yanda ake gasa ake wato azabtar da waɗanda ke cikinta Allah madaukakin sarki ya ƙara mana tsari daga wuta yan uwana to anan gudun kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an bujiro masa wuta shi imam bukhari sai yana ganin cewa ai kamar yadda aka bujiro wa manzon Allah wuta ai shi ma manzon Allah ya sallah ga wuta a gabansa kenan saboda haka kai ma an kai sallah a wuta a gabanka ba ka yi laifi ba da haka kuma kai kana nufin Allah ne tunda kun san musamman mutanen farisa a wancan lokaci abinda suke bautawa mai wuta ne a wannan zamani har yanzu akwai masu bautawa mai wuta ne tunda kun akwai masu bauta wuta musamman ma a irin yankin abinan china da ma irin yan buda din nan suna bauta ma wuta sosai sosai to wannan istilali na imam bukhari yan uwana ya samu shiga bai samu shiga ba ko kuma mai da shi hakan nan da yawa daga cikin malamai suka mai da shi suka ce wannan istilalin na imam bukari bai samu shiga ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ba shi ya zabi ya sallah a gaban wutar ba bujiro masa Allah yayi Allah da ya sa a yi sallam wanda ake kallon alƙibla wanda ake nufasarsa da sallam shine kuma ya bujiro da me da wuta saboda haka wannan dalilin bai samu shiga ba a gurin da yawa daga cikin malamai mu je dalili na gaba a gurin Imam Bukhari قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك قال عن زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع in ji manzon Allah sallallahu alaihi hadisin daga Ubaidullah ibn Maslama daga Malik ibn Anas ibn Malik asbuhi daga Zaid Ɗan Aslam daga Ata ibn Yasarin daga Abdullah ibn Abbas Allah shi kara masa yadda yace in kasafat shamsu wato alana ta kisfi alana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau ɗaya aka taɓa rawaitowa rana ta me ta kisfe domin kun san zai a kisfewa rana kala kala ne akwai cikakken kisfewa akwai kisfewa da take me partial kisfewa partial kisfewa yanzu kan ga lokacin da aka ce rana za ta kisfe a nan yankin kamar sauran wasu yankuna na duniya da yawa daga cikin mutane sun zo suna cewa ashe ma ƙarya ne su suna ganin ranar bata me ba bata kisfe ba ta kisfe domin ai a wasu guraren ba iya ganin ko tafin hannu amma ba irin kasashen mu ba mu a isa irin kasashen mu kawai dai ta dan gwada shati ne wanda sai wanda ya lura ma sosai ya iya ganewa abin ya faru to amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai sai da garin yayi baƙi sannan yayi sallah ba domin a cikin hadisin na na Aisha cewa Asma'u ta zo gurin na na Aisha ta ga ta same suna sallah ta ce me ya faru ana sallah tsakar rana sai ta gwada mata me sama ashe mutum ba zai iya gane cewa ma an kisfe abin ya kisfe ba sai ya lura wannan ya sa wasu suka ƙi yin sallah a wancan lokaci suka ce ba a kisfe ba a'a daga zaran an ga alamar kun gane karatun shine kun ga a zamanin manzo Allah asma'u ta zo ta same suna sallah ba ta ma san cewa an yi kisfiyar ba har sai ta tambaya me ya faru fa asharat ila sama sai ta gwada mata cewa kalli sama ashe sai ta lura sosai sai ta gane cewa an yi kisfiyar saboda haka daga zaran kun ga alama yin ibada a wani lokacin daidai ne ba sai kowa ya daina ganin komai ba Allah shi taimake mu فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيما زم الله صلى الله عليه وسلم يا صلى يتي أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضل يتي ني بن تبغن وتا نارا زنا كمر إلن ونن كلمة ban taɓa samun kaina a wani ranar da na ji na razana saboda abin da na gani kamar wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah imam bukhari dai ya kafa dalil da wannan abin da malamai suke cewa dan ka yi sallah a gaban wani abin da wasu ke bautawa kai ba da nufin bauta masa ba yanayi ne sa kai sallah a gurin babu komai a kanka dalilin da imam bukari ya kafa daidai ne amma dai kafa dalili da wannan kuma ba zai samu shiga ba saboda ai Allah subhanahu wataala yana duban me niyyar mutum ne ba yana duban aikinsa ba sai dai in an ce wato aikin kuma kar a yi to anan gurin ba za ka ce ba za ka dogara ne ba za ka ce niyyar ka za a duba ba idan aka ce abu ne niyya in aka in aka shiru sai a dubi niyyar mutane in aka ce aiki kaza kuma kar a yi to sai kuma kai ka nisanci aikin ba za ka ce kawai za ka dogara da niyyar ka ba babu karahiyatu salati fil maqabiri babi da za ta yi bayani akan haramcin yin sallah a makabarta kada ka ji karahiyatu ka ɗauka cewa abin ke nufin makaruhi domin wannan kalmar ta makaruhi kalama ce wacce take sabuwa daga baya bayan malamai sun an wato ilimin fiqhu ya nuna aka samu kalmar wajibi kalmar sunna kalmar mustahabbi kalmar mubahi kalmar halal kalmar makruhi ba wai na ce eh, su da waɗannan sunayen lafuza ko da waɗannan lafuza haramun bane ba a'a tsari ne na usulul fiqh kuma wani abu ne wanda ke amincacce a gurin malamai amma kada kullum in ana cikin wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa والإسيان أولئك هم الراشدون وكره wa karraha anan karra makruhi ne kafirci makruhi ne saban Allah anan gurin wa harrama ba ku ji a wani guri Allah subhanahu wataala ci me a cikin alqur'ani bayan ya kirgo shirka ya kirgo zina ya kirgo kaza ya kirgo kaza kullu me na'am قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن عبيد الله قال أخبرني نافع قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا مسدد ابن مسرحد لقى يحيى ابن سعيد القطان لقى عبيد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب لقى نافع مولى بن عمر لقى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى منزون الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ij'alu fi buyutikum min salatikum ku ringa sa raban sallar ku a ku. gidajen ku ringa dan ragewa sallolin ku ba wai kawai ku ringa yi a masallaci ba gidan ku ma ku ringa samun wani dabo na sallah ku ringa yi kamar da dai muka faɗa satin da ya gabata cewa sallolin nafila a gida aka fi so sallolin farilla an fi son su a masallaci cikin jam'i wala tattakhiduha qubura kada ku maida wato gidaddajinku kamar ƙabarruka saboda me saboda ai kabarurruka ba a sallah a cikinsu ba a sallah a kabarurruka yan uwana zance akan sallah cikin zance kan wato sallah cikin makabarta zance ne wanda ke mai tsawo akwai wasu wanda cikin malamai waɗanda Allah ya kara musu Allah ya shirye su suke halatta mutane sallah a makabarta da kuma gina kabarurruka a makabarta musamman a wannan zamani akwai wani Ahmad Siddiq al-Gumari yana littafi guda su kutum da yayi wajen ƙoƙarin halatta wa mutane sallah a makabarta da binne kabarurruka a masallatai in wana wannan ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wacce babu wata ƙura a kanta babu wani shubaha kawai Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu ya faɗa ya rage kawai li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana kun ji dai manzon Allah sallallahu ya la'anci yahudu ya la'anci nasara su ne suka mai da kabarrukan annabawan su matsayin mai masallaci a wani hadisi da na karanta da zu hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa manzon Allah ce al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam ko ina masallaci ne a ban ƙasa in ban da makabarta da kome ban ɗaki malamai suna da maganganu akan sallah a makabarta zanci mafi nagarta shine sallah a makabarta haramun ne ko da kuwa sallar gawa ce sallar gawa ma in za ku sallace ta ku fitar da ita wajen makabarta sannan masallaci kuma idan aka yi kabari a ciki wanda ya yi sallah a wannan makabarta a masallacin da yawa daga cikin malamai suna ganin ba shi da sallah saboda irin tsinuwa da kwashe albarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaya zami da yawa daga cikin makabar makam mu an yi kabarruka yaya zami eh abin da ya rage ko dai masallacin a rufe shi a ci gaba da binne kabar mutane a gurin ya koma makabartar gaske ko kuma a cire wannan mutumi a kai shi makabartar musulmai saboda ya halatta a cire shi saboda a binne shi a gurin da bai dace ba wannan ba haramun bane ba ba a yi laifi ba yan uwana zancen da yawa amma dai a takaice wannan shine hukuncin wanda kuma insha Allah cikin zantukan Imam al-Bukhari zai ci gaba da gutsura mana gaba gaba to mu kyale shi yanda har zai kai mu gaba gabar ko sai zanto cewa mun rike abun sosai maimakon mu tattara mu faɗa duk lokaci guda yan uwana eh, mai dauke dauke yana gwada mun cewa lokacin mai dauke dauke ko ko mai daukar hoto mai ɗaukar hoto yana gwada min cewa lokaci ya yi sai in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sati mai zuwa irin wannan lokaci za mu ɗora za mu ji wani hukunci na daban kamar yadda Imam Bukhari zai kulla mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan satin ko sai wani satin wani ya ce to makabar masallacin manzon Allah fa ai akwai kabarin manzon Allah da Abubakar da Umar da Usman da Umar kai a ciki ko sai na Abubakar da Umar da manzon Allah shin nan ma sallah a masallacin haram a sallah a gurin sallah sallah a cikin me haramun ne wanda ya yi sallah ba shi da sallah wannan shubuha ce mai karfi wacce akwai buƙatar amsata amma yadda muka faɗa ya je zuwa ga midiya ku yi mun haƙuri zuwa ga a sati mai zuwa mu faɗe shi a midiya dan ya zanto cewa ya warware abin da muka kar dan kare kar a sakar wani ma ya samu wannan shubuhar amma dai ku da kuka zo gabanin wancan ranar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin masallacin manzon Allah tun a zamanin da har zuwa yau bari mu gaya muku wani abu yau rabon da wani ya ce ya je kan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da shekara ɗari tara wanda ya ce maka ya ga kabarin manzon Allah ƙarya yake ƙwarai wanda ya ce maka ya ga kabarin manzon Allah ƙarya yake me ya faru kun san dai manzon Allah za mu zuwa cikin karatun nabiyur rahma akwai babuka masu daɗi suna zuwa ƙarshe babi kan rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babi ya wato zai abin takeici ne wa musulmi ya ci bai kun san da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo rasuwa ciwo da ya yi zafi sai ya ɗauki wata tabarma sallallahu alaihi wasallam saboda zafin ciwo sai ya ringa rufe fuskarsa sallallahu alaihi wasallam sai ya sake sai ce la'an Allahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine mai yahudin nasara sun riki kabarurrukan annabawansa a matsayin masallaci fala tattakhadhu qabri masjida kada ku riki kabari na matsayin mai masallaci Allahumma la taj'al qabri 'idan wasanan yu'bad ya Allah kada ka mai da kabari na ya koma wasan abin bauta gunkin da za a ringa bautawa sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu bayan an binne shi a ɗakin na Aisha sai zanto cewa ba wanda zai shiga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na na Aisha ta bashi izini domin ɗakin ta ne bayan an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ta bar ɗakin bane ba ta ci gaba da zama a ɗakin ne har ta rasu kun gane bayan rasuwan bayan wucewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi an gane sai aka samu aka kewaye gurin aka masa katanga domin duk ƙare-ƙare da ake yi na masallacin manzon Allah ba a taɓa ƙarawa na ɓangaren kabarin manzon Allah ba iya gurin da yake yanan yake yana wajen masallacin ne akwai garu ya raba tsakanin gurin da me mai wa wata rana yana da kyau mu yi magana a kan lacca don wayar da kai akan wato rasuwar manzon Allah da binne manzon Allah da yadda kabarinsa yake na sami dama na shiga har gindin masallacin manzon Allah sallallahu inda ake gudanar da kuma na shiga kuma ɗakin tarihi da ke tara bayanai akan masallacin manzon Allah sallallahu bayan abin na karanta a littafi ya sanar da kyakkyawar abunan tufi picture akan me yake faruwa abin da ke faruwa shine an samu kokarin da wasu suka yi na wato mai da kabar manzon Allah kamar mazar gulin ziyara gurin bauta saboda haka sai Allah ya taimaka kusan garin Madina duk inda duniya ta lalace to dai tauhidi kan yana gurin ba taɓa samun ran da 'yan bidi'a ne suke jagorantar garin Madina ba maka an samu amma garin Madina babu baka an samu 'yan bidi'a su ne shugabannin har masallacin ka'aba ma milimamansa ɗan bidi'a ne an samu karamita wasu a wani zamani da suka zo ma suka cire hajar al din suka ɗauke suka tafi da shi can wajen sham sai dai shekara ashirin sa'an suka dawo da shi an kun san taɓa an taɓa rusa ɗaka abin ma amma dai kaf masallaci manzo Allah bai taɓa samun shiga wannan jarabawar ba a zamanin wani daga cikin sarakuna ba zan tunawa ba yanzu kai tsaye lokacin da abubuwa suka fara rikicewa sai ya sa aka yi wa masallacin manzon Allah sallallahu tun a zamanin bai wuce da shekara ɗari da rasuwar manzon Allah ba aka kewaye kabarin manzon Allah aka yi ginin ginin da babu ƙofa kun gane gini aka yi babu me babu ƙofa kawai aka yi kewaye shi shi ya sa wanda daga cikin malamai wanda aka cewa a zamanin kusan shekara ɗari ka bani shekara islam tumiya ne wani lokacin da kabarin a wannan mai shi wannan katangan ta ta tsagi ake ganin tana kokarin za ta rusa kan kabarin manzon Allah a lokacin ne sarki ya sa wasu malamai suka yi suka zama suka koyi aikin gini dole a koya malamai suka zama mai magina suka je suka sake gina gurin to shi malamin ya ce ya shiga kan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda yake har ya ce yana daga cikin malam malamin da ya warware rikicin da ake ciki akan cewa yaya kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shin an ajiye na manzon Allah a nan ne na sayyidina Abubakar a kusa da shi na sayyidina Umar a jere aka yi su sai ce a ba haka ya gansu ba yace na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a gaba na Abubakar shine a me a bayansa amma sai aka dan saba na sayyidina danka na sayyidina Umar kuma sai a me a bayansu a baya haka suke a jin lokaci a guri guda sarkin bayan ya sa an yi wannan abun haka ne sai aka bashi daga baya sai aka samu muhawala har sau uku wasu waɗanda suka yi ƙoƙarin tona kabarin manzon Allah kun sani ko musamman 'yan shi'a wanda suka yi ƙoƙarin tona kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sarkin ya yi mafarki cewa ya ga manzon Allah na neman ya kawo masa mai taimako yasa aka yi bincike mai ke faruwa sai aka samu wasu sun yi tonon rami sun tona rami har sun yi kusan kawo kabarin manzon Allah sallallahu bayan ya sa sai aka dode daga nan sai tun daga lokacin sai aka tona wani dogon mai rami rami mai tsan mai tsayi sama da rijiya aka gino tun daga ƙasa an gane da duwatsu aka yi masa aka yi zagayen farko aka yi zagaye na biyu aka yi zagaye na uku duk daga tun daga mai tun da ƙasa ko babu kofa haka ne kuma sai sanne sai aka gine sama tun daga lokacin bawan ne taba ganin kabarin manzon Allah har yanzu wanda zaka ji wai zaka ji wani sa cewa wai sarakuna in sun ji yana bude musu ba yanda ake bude musu kai ne kar wani yaro ne ba yanda ake bude musu yanda iyayen da kake kallo iyayen da suke kallon sarkin maka shi ma iyayen da ka gani iyayen da gani kenan sai dai kawai wato yanzu akwai wani abin da aka yi na ko da aka sake rarrabetin masallacin manzon Allah kawai wata katuwa wata katangar aka mai aka ƙara an gane maimakon ku suka zamto mai aka yi na hudu aka yi na mai na biyar Sau aka haka iyayen da ma za ka iya hangowa shine ka hango katangar ta mai ta hudu da haka akwai ta uku ta biyu ta ɗaya gabanin kabarin ka kuma haka aka musu Allah ya taimake mu insha Allah wani lokaci cikin bayanai Allah ya yarda ma tantabo akan matsala yana da kyau kwarai da gaske ko yaya